muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana za a iya jin mu Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Kabara Ahmad. A yau talata 19 ga watan Disambar shekarar 2017 za mu yi magana ne a kan matakin da kotu ta ɗauka na dakatar da gwamnatin jihar Kaduna daga korar malaman nan da aka ce sun faɗi jarabawar 'yan aji hudu. Wanda hakan ya fusatar da gwamnatin jihar har malam Nasir ‘yan Rufa'i ya ba da umarnin mai gurbin malaman da wasu da suka fi cancanta da aikin koyarwa. Shin me jama'a suke kallon al'amarin ne? ina ganin matakin korar kotu ta yi shi ne don ta nuna ƙarfin iko da isa ba wai don ta same shi da cikakken laifinsa ba batun jarabawar da aka yi wa malaman kuma ta tabbata sun kasa kawo makin da ake bukata shi yasa gwamna yan rufa iya kore su da maya gurbin su da waɗanda za su ba yaran ingantaccen ilimi Za mu saki layi don masu sauraro su faɗa mana yadda suke kallon lamarin sannan sai amsoshinku kan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da kuma a Instagram. haka batun yake bari mu fara da jin amsoshin da kuka bamu na tambayar da muka yi muku muka ce yaya kuke kallon hukuncin da kotu ta yanke na dakatar da matakin gwamnatin jihar kaduna game da yunkurin koran malaman makarantar nan da aka ce sun faɗi jarraba yan aji hudu na firamare da aka yi musu don tantancewa tsakanin aya da tsakuwa To sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce yanzu da a ce gwamna yan rufa'i zai wayi gari dare ɗaya a ce ya rasa matsayin da yake a kai na gwamna ya zai yi ya kamata dai idan an ciza a hura saboda haka ɗari bisa ɗari na goyi bayan wannan hukunci da kotu ta yanke na dakatar da gwamnatin daga korar waɗannan malamai idan har taimakon su ake son yi to me zai hana a tura su makaranta domin faɗaɗa iliminsu, amma korar su daga aiki lokaci guda san bai dace ba. To sai kuma Zaradin Umar baban yara bici ya ce salam yau da gobe. Hakan ya yi daidai, amma in dai gwamnatin Kaduna da gaske take wajen gyaran nan, to ba korarsu ya kamata ta yi ba, kamata ya yi tarar raba su zuwa wasu bangarori, misali kamar irin su storekeeper, masu kula da fayil, irin fayil fayil ke yadda ake ajiyewa ah, masu buga kararrawa masu ladabtarwa masu kula da harkar tsaron jarrabawa da ma dai sauran ayyukan da ba na koyarwa ba na gode ku tashi lafiya To sai ya haya Lawal Alramma ya ce gaskiya wannan hukunci a tunanina ya yi daidai saboda ba masalaha ba ne korarsu. Masalaha shi ne a ba su trenin wato a horar da su kana a sake yi musu jarabawa ta adalci idan ba su ci ba a yi musu canjin ma'aikata da ta dace da su idan ka kori mutum aiki har dubu ashirin ina za su sanya kansu da iyalansu da ma 'yan uwansu ba a haifi bukar ba an haifi habu kenan hmm. ba a rabu hmm, da bukar ba hmm. an haifi habu muna fata wannan hukunci da kotu ta yanke ya tabbata da dawo da su a samu mafita mai maslaha ga kowa da kowa To amin amin. To sai kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa ya ce wannan mataki da kotu ta ɗauka na dakatar da gwamnatin Kaduna ya yi daidai saboda korarsu zai menene zai kawo illa da matsaloli a tsakanin al'ummar jihar Kaduna yau da gobe a tashi lafiya. <laughs> to sai hashim muhammad ya ce a gaskiya wannan mataki ya yi daidai domin kuwa idan har ba a dakatar da yunkurin korar ma'aikata ba to ba shakka wannan jiha na iya fadawa cikin matsalar tsaron da zai fi wanda jihar ke fama da shi a wannan lokaci don haka kawai gwamnati ta yi haƙuri da waɗannan malamai ta samu mafita domin ci gaban wannan jiha ta kaduna domin kada a mai da hannun agogo baya. Mm, ya ta kamata ya ci gaba da tafiya gaba kenan mm. <laughs> to alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe gobe ni dai a ganina wannan kotu bata kyauta ba uh, lura ko kuma duba da ta yi katsalandan ga gwamna in kuka duba shi fa gwamna yana kishin 'ya'yansu su yi karatu ne mai inganci da fatan za ku tashi lafiya to ga abdulaziz abdullahi ya ce a gaskiya hukuncin da kotu ta yanke ya yi daidai ganin irin halin da malaman za su shiga idan aka kore su sakon abdulaziz daga gombe sai sadi energy tandari potoscom ya ce yau da gobe jami'ar fayyace labari <laughs> to mun gode <laughs> a gaskiya wannan matakin da hagotu ta ɗauka ta na dakatar da yunkurin gwamnatin jihar kaduna na koran malaman makaranta da suka faɗi jarrabawar 'yan aji hudu ya kamata gwamnatin kaduna ta samar musu da wasu ayyukan sai a mai gurbin su da waɗanda suka kware su kuma wancan a basu wani aikin kina yake mm, nufi. To sai lawan sani ya ce wannan hukunci da kotu ta ɗauka bai yi daidai ba saboda ai gwamnatin jihar Kaduna ita ta san abin da ke faruwa a jihar ta a game da harkar ilimin jama'ar ta ba kotu ba. Mm, to sai kuma Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau. ta ce salamu alaikum yau da gobe duk da cewa kowa ya san mata sun fi zama masu jin kai da tausayi to gaskiya lamari ko da wannan zance ba haka yake ba to ni dai na yi matukar farin cikin jin wannan hukunci da kotu ta yanke domin wallahi tun nan da na ji wannan magana na ji kamar in zuba ruwa a ƙasa in sha duk da cewa ban da wata nasaba da waɗanda abin ya shafa illa ta addinin islama to to ga abdulrakib abdulrakib honesty mm. ya ce wannan mataki da kotu ta ɗauka ya yi daidai saboda tura su ƙaro ilimi ya kamata ba ɗaukar ba su ba to mun gode honesty <laughs> sai hassan na husaini muhammad a abuja da husaini muhammad Eh, yar doka ko mm, eh, unguwa ce kenan ko mm. gari salam yau da gobe muna goyon bayan wannan kotu ɗari bisa ɗari domin korar su ba ƙaramin zaman banza zai ƙara karuwa a kaduna ba domin wani eh, daga haka idan ya ji wata ƙungiya to a ko sai masa ta yi to ba zai yi ƙasa a gwiwa kenan wajen shiga <laughs> domin kuwa zai iya shiga saboda gwamnati ta kore shi daga aiki a lallai to ga ahmad abacha macina ya ce a mm. gaskiya mun ji daɗin wannan hukunci da kotu ta yanke na dakatarwa da gwamna yan rufa'i akan yunkurinsa na koran ma'aikatan makarantun firamare wayanda aka shirya wa jarabawar 'yan aji hudu na firamare don tantancewa kuma ba su ci ba saboda haka yana fatan dai za a yi abin da ya dace To bayan wannan kuma sai saƙon Muhammad Usman Ahmad Tungan Makeri ya ce, Kai, masha Allah, ni dai na ji daɗi kamar in zuba ruwa a ƙasa in sha, domin na yi imani gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauki muguwar <laughs> manufa ne ga ma'aikatan gwamnatin jihar. Akwai dai haidin ajanda Tofa, wato wata abu da aka ɓoye a ƙasa kenan ko in ji bahaushe talauji cikin naɗi mm. da aka ƙullawa amma gaskiya za ta yi halinta. To Nasiru Kainuwa Haɗeji Albani ya ce a cikin waɗannan malamai da ake shirin kora mm. wasu shekarunsu sun ja nan da wani lokaci za su yi mm. ritaya mm. ya kamata a bar su su ƙarasa kuma da koyarwar suka dogara babu wani abu da suke yi na samun kuɗi wajen tafiyar da rayuwarsu ina laifin ma a ce korar ta tsaya ga waɗanda gwamnatin da ta da ta gabata ta ɗauka ba mm. bisa ka'ida ba. 'Yan rufa'i ka samarwa da malamai da zaka kora aiki madadin koyarwa shine ka cika adalin shugaba. In kuma ba haka ba ciki da wajen Kaduna za ka ci gaba da samun adawa sannan kuma ka daina tunanin yin tazarci. A shawarce gwamnatin Kaduna ki nemi wata hanyar ta gyara ilimi maimakon wacce kike kanta yanzu. Al'ummar Kaduna koya kuka gani ku yi alƙalanci a kalamaina to <laughs> eh, ku yi da shi mun bar da shi to sai kuma abdurrahman aliyu balkore ya ce hakika wannan hukuncin ya yi min ɗari bisa ɗari saboda duk wanda aka hana karantarwa kai tsaye ba tare da samar masa da wani abin dogaro da kai ba to wallahi ba daɗi <laughs> to ga kabiru ji ka kara ya sakwato yau da gobe ya ce haba amma a ce yunkurin koran malamai da yawa a kaduna sai ka ce ba mutane ba yanzu dai na ji wani sanyi a raina allah ya sa sauran kotunan najeriya su yi koyi da 'yar wannan talikar kotun <laughs> to sai kuma lawali manchester kamba ya ce yau da gobe gaskiya bai dace kotu ta ɗau irin wannan matakin ba abin kunya ne a ce an yi wa malami jarrabawa ta 'yan aji hudu ya faɗi to da me za ya karantar da yara tambaya yake kenan ni a gani na su koma makaranta kawai yafi Allah ya sa mu dace to sai sakon karshe daga facebook wanda ya fito daga Muhammad Abubakar Balimi mm. kin ya ce salam yau da gobe wannan matakin da kotu ta dauka na dakatar da gwamnatin Kaduna akan koran malamai yayi daidai domin wannan abin ba a yi shi kan ka'ida ba Allah ya sa gwamna ya janye wannan yunkurin nan baki daya amin to muna godiya ci gaba da aiko mana da sakonni

To sai kuma mu je ga barista Aliyu Abdullahi don ya yi mana tsokaci a kan matakin na kotu da ta zartar don dakatar da gwamnatin Kaduna daga korar malaman makarantar nan da ta yi niyyar maye gurbin da mm. cewar sun kasa cin gwajin da aka yi musu. Aka yake to a lokacin da muke magana da shi barista dinnan in Allah so inda hali waya ta shigo za mu ɗauka mu ji mutane za su iya tufa albarkacin bakin su yana magana za mu iya ɗan sa ya numfasa sai ya ɗan ji. Salamu alaikum barista. Wa salam Usman Kabara. Barka da shigowa barista. <laughs> Yawwa, godiya nake. Yawwa, to gani ga Hafsat dan mai soro. <laughs> Yes. to. Hafsat ya muka ji da aiki. Lafiya kalau alhamdulillah sani da shigowa. yawwa. To, barista ka dai ji sakonnin mutane wanda kuma kamar yadda na ce in lokaci ya bamu dama za mu ɗan bar wasu makila ta waya su tofa albarkacin bakinsu Amma kafin sannan kotu ka ji matakin da ta ɗauka na maganan dakatar da maganan matsayin gwamnatin kaduna na cewa za ta maye gurbin wa'annan malamai da aka ce sun kasa cin jarraba wanda kuma a baya mun yi shiri akai har muka tattauna duka da mutane daban-daban shin barista wannan mataki na kotu da farko me zaka ce wasu a cikin masu sakonni sun ce katsalandan ne kotu ta wa gwamnatin jihar kaduna saboda na kaduna ne yake kuma nan ne suka san matsalar su suke son su magance abin da ya dame su haka ne a gaskiya um, na farko dai ita kotu idan aka kawo ka gabanta akan iya kawo karan mm. nan ta bisa hanya biyu mm. ko a sanar da ko a sanar da ta hanyar da za a sanar da wanda aka kawo karan shi eh. ko shi ake kira um, motion motion on notice wato wanda aka kawo karan shi ma ya san da kawo karan ya san kuma wayannan dalilan amma akwai wata hanya da akan kawo karar mutum ana eh. kira da ex parte application ba tare da an sanar da wanda aka kawo kara ba a mm. nemi wasu wasu relief eh. wato wanda ana tunanin ana kawo shi ne irin wannan karar saboda gaggawar wato irin aikin wanda aka kawo karar wata in yayi abin abin da yake shirin yi mm. ba za a iya hannun agogo ba zai koma baya ba saboda mm. haka sai a kawo karar ta fata da arbitration ba tare da an sanar da shi ba sai a nemi wasu addu'o'i da ake so kotu ta biya bukatun mm. amma duk addu'o'in da aka nema ko ce eh, eh, eh, matakan da aka nema kotu ta biya bai kasance ba kasance masu permanent ba Eh. ko da temporary relief mm. ne mm. aka aka nema mm. saboda haka ita kotu ba ruwanta da wai ko dakewar eh, mutane da kamata yi tunanin ko ta ɗauki bangare ɗaya ba a'a za ta duba bisa tsarin da ya zo gabanta shin ya dace a biya a amsa wa'annan roƙon wannan addu'o'in da aka kawo gabanta a wannan lokacin to idan hmm. har circumstance din da yake kewaye da yanayin da yake kewaye da wannan karar ya dace da karfi wannan roko da mai kara ya kawo a gabanta za ta bayar kafin kuma a shiga kara na musamman wato na dindindin wato eh. wanda wato motion on notice wanda wanda aka kawo kara zai zo ya amsa ya ba da shi ma eh, nashi dalilan da ya sa ya abin da ya yi hmm. yadda abubuwan kara yake kasancewa ke nan. to hmm. matsalar da ya kamata masu saurare su gane wannan eh. akan batun akan akan maganar yan kotu hmm. na biyu na biyu kuma na biyu kuma na biyu kuma kina ji na eh muna eh, ji muna ji na biyu idan har kuka ce za mu duba hmm. abin da yake faruwa a bisa tsakanin malam Nasiru Erfai gwamnan Kaduna mm. da 'yan malaman makaranta to waɗannan kuma wani abu ne da ya kamata a ce za mu duba shi daban shin cewa ni a gani na ana ra'ayin mm. ina tare da gwamnan Kaduna a ɗari bisa ɗari a kan wannan eh. abin da na gani a ra'ayin da bai kamata ce ya kori ba mm. to shi layi kuma ya fara rawa to ina ga kafin kafin hello hello barista eh ina yawa muna jin ka mai yayi koran gaba daya eh. da kaɗan a ciki eh. ko bai sallame su shawara cewa a bangarori ba makarantu ba mm. inda za a su har Eh. Eh, yau barista bari mu sake dan laliban layin ka daga nan sai mu bar wasu su kira kila saboda ya fara rawa. Mm. Eh yawwa to eh, yawwa madalla. Amma kuma kamar ya dawo. Eh ai ai za ta sake laliba mun shi ta ji ko zai samu. Amma maganan dama da ake shi ne kamar yadda muke mm. magana da azini. Ah, wasu suna kallon al'amarin a matsayin cewa idan gwamnatoci za su ɗauki mataki a jihar su mm. sai a ce an dakatar da su misali hakan zai buge musu gwiwa wajen zartar da abin da ya kamata su yi wanda suke ga shi ya dace da jihar su eh. wasu haka suke kalla al'amarin wasu kuma suna ganin cewa kamar yadda shi barista yake faɗa kin ga ai a shari'ance shine kotu ba ta kallon wane ne kai me ka kawo shari'a da take gabanta shine wace irin ƙara ce ta zo gabanta wace irin kara ce kuma yawwa kowa yana da haƙƙi gaskiya a ce masa to bari abu kadi a game yake mm. faruwa to shine abin da ya kamata mutane su gane to sannan kuma lambar da za a kira mu a kalla kila ko da mutum ɗaya biyu ne za mu iya mu ɗauka alamar tarawa ɗaya sai a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Eh, to saboda haka idan kira ya shigo zamu ji wani ne sai dan tambayar sa kila mun saki samu barista kila yana da amsa tambayar da zai yi amma kuma eh. ni abin da yake bani mamaki shine masu sauraro da kowa yake cewa bai dace ba bai dace eh, ba wasu za su ce ba korar ba ta dace ba mm. amma kuma za ga wa'ansu kuma za su ce wannan kora ta dace saboda me saboda suna duba ilimin yaran mm. yanzu in aka duba cewa um, aka duba me mm. abin da ake cewa sentiment da eh, aka ce ai wato yawa za ka yi mm. son zuciya ka ce ai saboda wa'annan ba su da sana'a to kuma ya kamata kuma a duba a ce su kuma ilimin fa mm, shi kuma ta wanda bangare ya kamata su mutane su duba wannan su ga albarkacin ya haka to ga wani mutum daya da zai kira daga ina ne amma ka kashe rediyon ka in kana son mu iya sauraron ka daga garin ba ai rediyon ka ta hana mu ji ka Ka kashe ta, ka kare gidan Allah mutumi na kashe. Yawwa. To mun ta wani mataki da a mai girma gwamnatin jihar Kaduna da ya dauka gaskiya kusan in ma bai daidai ba. Me yasa? Eh da farko dai suna umar mai dawa yawa eh umar wanda kasuwa sun zuwa gwangwani da ke garin dan kamar da karamar hukumar kai ta jihar Kaduna najeriya To umar muna jin ka eh me yasa kace bai dace ba bismillah wannan mataki da doka gaskiya bai dace ba me yasa me ya dalili an talakawa ne ko hmm. sai in ce ma dai gaskiya bismillah akwai zalunci cikin wannan mataki da gwamnatin Kaduna dauka eh, abin da nake so in gani ka ce ayan talakawa ne eh. su malaman ko kuma ɗaliban wani daga ciki to a inda ayan su ne inda ɗan shi da bai da su malaman wai eh su malaman makaranta eh to amma su kuma ilimin ayan ku fa Bai da muhimmanci? Eh, eh, namu ne dama To an ce malaman sun kasa koyar da su. Sun kasa cin jarrabawa. A mai da su kawai aikin su yadda kowa ya bar a ah, eh, cikin manyan mutanen namu shugabannin namu to mm. shi ma ya bayan shi. To, ya zan. To mun gode sosai. To bari mu bari mu kara ɗaukar wani mu ji barista zai ji. To. Ya dai bar rediyon tashi mm. tana ta taya shi bayani. Ya ko bari. Eh. to to barista ya dawo <laughs> ya ce bai dace ba amma da su duk da bisiya din ba kuma su ci gaba da koyar da yaran a haka saboda kowa ne na shi ra'ayi Allah ya samu dace mm. ah, to yanzu misali eh, Hafsat ke mm. yanzu a ganin ki ba duk da yake kina nan kina aikin jarida a yadda mm. mutane suke magana ina kika ga ra'ayi ya fi tafiya ni gaskiya ina ganin kowa yana cewa bai dace bai dace bai dace ba amma sai ga sun ce bai dace a kori malaman ba ya kamata a maida su makaranta kaɗan ne za ka ga suna cewa gaskiya wani abu ya dace kuma mm. ni a gani ya kamata su rinka duba dacewar shi da kuma rashin dacewar shi su duba su ga wanne ya fi yau wasu auna su gani mm. shin a basu su ci gaba da koyar da eh, abin da su sani din ba ko kuwa san kwakwalwar yaro kamar wannan kwamfuta da kowa yanzu yake mm. amfani da ita ne da waya da abin da ka zuba to haka zai fito haka zai fito tabbas idan idan ka ɗauki eh, tarkacen rubutu ka mhm. zuba wa kwamfuta to tarkace ne zai fito tabbas idan kai rubutu ingantacce sahihin littafi ko mhm. labari ko tarihi haka nan zai fito ya nuna kuma haka zai firinta kuma su sun fi damuwa eh. da malamai malamai malamai a kora sana'a sana'a sana'a ban ji suna magana yaran ba su yaran fa yaya me wannan su muna son ku gaya mana mu jiya kuke kallon al'amarin su kan su yaran ba to ga wani a kallayi ana nan dai ana ci gaba da mm. laliban barista ne hello hello hello assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana ah, kuna magana da abdulkadir sani daga dutse karamar kuma dutse jihar katsina to me na ka ra'ayin eh, ra'ayi na yadda gwamna ya tsakanin da Allah bai daidai ba a matsayin shi na tsohon ma'aikaci ya san yadda za a yi a horar da malaman nan. Mm. gaskiya lamari tsakan Allah haka ya kamata a musu ba irin wannan lokacin da ake ciki. eh to bari dan tambaye ka eh. a yawanci kamar yadda ka ce yanayin da ake ciki akwai waɗanda suka kalli cewa ai da farko ma me ya kai malaman da ba su kware ba su je su nema aikin koyarwa wannan cutar ƙasa ne wasu haka suke kallon al'amarin eh, wani ma cewa in shine gwamnan ɗaure su wai? saboda sun je eh, sun cuci ƙasa sun yi applying sun nemi abin da ba su dace da shi ba eh ai gaskiya ba ba lalle bane ba dukan su ba su dace da abun bane to wani yanayi ne na mm. jarabawa da sauran abubuwa ne kawai sanya suke ka mm da jarabawa fa ake gaba ba ka ganin ya kamata a ce wanda zai koyar shi ma ya san komai ba wai ya kamata a ce kowane eh, bangare aka taba shi ya sani ba ka ganin hakan a yanzu kan su ba idan ka taba su za su ce ai wannan abun sun mm. iya lahiya lau kawai wani abu ne dai daban wani abu ne eh. daban to to mun gode <laughs> mun gode sosai kace daga wani gari kai gama daga karamar dutsi dutsi ok to madalla mun gode eh. yawa to ga wani to ga wani kuma assalamu alaikum wa alaikum salam barka da shigowa yawa ya aiki lafiya kalau wa muke magana lafiya kalau kuna magana da malam lakani daga azare to barka da zuwa malam lakani yawa to ni dai abin da zan ce a nan gun wato mm. su ainihin yanayin daukan ma'aikatan da aka yi daɗin cin hanci da rashawa shi ne ya jawo wasu sun cancanta ko kuma ba su cancanta ba. Oh, tun daga eh, ɗauka kenan. Tun daga ɗauka. Yawwa mu je zuwa batun. Ayya. Asha. Wayo. Ya <laughs> shi ya kwararo bayani ina son in ji wannan bayanin sosai ko wallahi. Gashi kuma ta katse. Eh, to haka ne amma wani lokaci dama. Amma maganar da ya shi ne kin ji maganar da ya fara. Ya ce tun a ɗaukan su ne akan cin hanci da rashawa. Cin hanci da rashawa. na ɗaya yana nufin kenan a lokacin da za a ɗauke su ba duba ko sun cancanta ko ba su cancanta ba aka saka aka ɗauka wasu ya ce mm. wasu kuma sun cancanta mm. kin ga yayi musu adalci mm. kenan wasu sun cancanta yace da ah, yi musu kuɗin gora ba yawa ashirin da ya gabata wanda muka yi wanda har an ba manta mun magana da har da mainan zazzau a ah, Dr. Sani Bello eh. na shiga tsakanin yanda magana ya kamata ta kasance na kar a kore su yayi kamata a yi da su da sauransu wasu suna maganan cewa 'yan siyasa da masu mulki ko kuma masu wasu mukamai hmm. sukan kwaso mutanensu eh, di yanda ta kama kawai sai a kawo su a ce to bari a dan samun mishi kuma sannan akwai wani da naga shi ma ya bayyana nashi ra'ayin hmm. a shafin facebook inda ya ce su malaman su ma makarantun da suka fito hmm. ba su samu malamai masu kyau da suka koya musu bane ba eh. shi yasa su ma ba su iya ba eh. kuma gashi su ma za su zo su yi abin da aka musu ya zama da cewa ana ta fito da iri daya haka na ga wani shi ma kamar yadda nake magana ne mm. ai kwamfuta abin da ka sa mata haka zai fito in ka sa mai kyau mai kyau ya fito mm-hmm. in ka saka tarkace ka ga tarkace mm-hmm. to su kuma waɗanda suka cancanta ya kamata sai misali a sake duba kamar yadda wasu suke faɗa ke su kuma eh. cewa wani ya kila jarabawa ce kawai eh, kamar matakin maki a wancan lokacin kin san akwai maganar cewa matakin maki 75 ba sauki bane a ce kowa ya samu 75 a cikin jarrabawa amma kuma ai za a duba a gani ko da ba 75 za a duba a gani sun cin to yadda suka mm. fadin an ce sun yi faduwar ban mamaki ba eh, wai karama eh, faduwa suka yi ba eh, wasu kuma suna maganar cewa ai mm. matakin maki inda za a mai da shi kaso 65 to za a same su su da yawa kuma sun ci to amma kuma sun manta da ake cewa akwai makaranta wacce ake ana sa Mm, wato standard wanda za a ce makaranta mai kyau yawwa wani mataki tsaye wanda za a ce makarantu masu kyau su ne daga saba'in da biyar duk ƙasa faɗuwa mm, ce shi za ka ga eh. ɗaliban sun fito suna da ƙoƙari kuma suna da ilimi sosai ba sa ganin wannan matakin ya kamata a ce ana sa su a makarantu saboda ya zama da cewa kowa ya san komai kuma irin mutane sun zama ƙwararru fito da wannan saboda in Allah ya sa muka sake samu barista ah, mm. yanzu misali wasu kuma abin da suke kallon al'amarin shine ai maganan ma jarabawar da maganan a kore su da maganan waye wasu kallon shi suke gaba ɗaya siyasa ce hmm. haka wasu suke kallon al'amarin wasu kuma suna ganin cewa an yi amfani ma da san zuciya ne a ci mutuncin wasu ko suna tunanin cewa kuma daidai ne ne ya kamata mu cire san zuciya mu salamu alaikum amma alaikum salam. to mun kasa samun barista dai har yanzu layin ya ya tuburi amma dai ga kuku mun same ku kwa mana mai gurbi muna jin ka muna jin ka suna na basira amadu ina kira daga nan daura to malam me reduwan ka amma kafin ka ci gaba da bayani malam basiru ka dan kashe ta na kashe wato gaskiya ni a ra'ayina ina mm. goyon bayan gwamnan jihar kaduna mm. to wajen koran malamai saboda ba zai mm. yiwu ba dama ai a cikin a cikin ka'idar koyarwa an ce malami ya zama ya san abin da zai koyar haka mhm. idan ka shiga idan ka shiga aji baka san abin da za ku koyar ba ai hauka kawai za ku koya ka fito mm. to fa <laughs> ni a gani na kenan saboda mm. kawai in ka je kawai sai dai ka yi wala-wala ka ce yara sun gane. Mm. Kun gane? Eh. In ba su gane ba ka ce na ba ku assignment. Eh, in ba su gane ba eh, ce na ba ku assignment. Eh ku je gida ku kawo ansa. sai lokacin da za a zo jarawa su ma yaran su yi shi buga shirme ga mm. rubutun ma rubutun da yaro ma zai shiga wani dan firamare fo ma Allah na tuba rubutunsa in ka gani gani za ka kamar tafiya su wanda ya kamata a ce shekaru da hudu uku ba ya kamata a ce ya wuce wannan dan shekaran dan shekarun da mm hello to ina ga layin shi ya shi ma ya katse ya tubure ni yawwa to salamu alaikum barista ka dawo sai eh, na ai da da har ina karta mata wata lambar in ce sake gwada wata <laughs> saboda ina son ko minti biyu ne a cikin a eh, matsayinka na masanin shari'a duk dai ka ji abubuwan da muke ta tattauna wannan shin a dunkule cikin minti ɗaya biyu saboda lokaci ya tafi sauran bai minti uku gaba ɗaya muke da shi a shirin ba me za ka ce mana kuma sannan akwai wata tambaya da barisa in ya so ka haɗo duk kai shin kotu ba ta duba wannan abin da ake cewa employment at will mm. Za ka iya ɗaukan ma'aikaci ka sallame shi a san ka ga dama a san da ka niya kuma sannan balantana kuma ka kama shi da wani laifi shin kotu ba ta duba wannan abin a mm. ci wannan abin da hukuncin da take yankewa kana da minti ɗaya kafin mu dawo kila mako mai zuwa to na ɗaya dai kotu za su iya duba wannan abubuwan mm. amma kamar da na faɗa mm. ya danganta ne mai ƙara ya je ya tambi kotu a mm. biya mishi ko ba haka ba sannan kuma ba zai yiwu ba a ce shi ma gwamnan ya kori su ba tare da bin wasu sharɗoɗi ba saboda haka me sharɗoɗin akwai duk wanda aka ɗauke shi aiki akwai abin da ake kira condition of service mm. yadda tafiyar aiki shi zai yiwu akwai kuma abin da idan haka kasa mm. yadda za a yi a sallame ka aiki ko an sallame ka aiki ba da izinin ka ba tare da kayi laifi ba mm. za a biya ka wasu haƙoƙi a kanka saboda haka wayannan kuma kotun da take amfani da take da dama ita ce national industrial court ita kuma wata kotu ce musamman na yin na bin ƙaran mai aiki da wanda ya ba da da aikin mm. saboda haka akwai irin waɗannan ina ganin ba shi bane abin da ya kai wannan masu ƙaran zuwa wannan kotu mm. zuwa high court mm. ba NIC suka je ba ba National Industrial Court suka je ba saboda haka in har an zo kan kuma ko wannan in ma za su iya duba ya barista me ya faru idan har kara na musamman ta zo kamar da na gama wannan expert eh. application ne eh to ai barista sai dai mu dasa mako mai zuwa Allah ya so To shi ke da yawa saboda mun gode barista mun gode kwarai da gaske. <laughs> Gashi a shafin Facebook live ma wani yake cewa ba ma goyon bayan koran ma'aikata wasu kuma suka ce abin yayi daidai a shafin Facebook live yanzu kan sai in ce duka duka nan zamu sallama mako mai zuwa zamu dasa dan sai mun karkara wannan magana mu ji yaya abin yake ne. Mm. A madadin. Absat Bello dan mai soro. Sai kuma wacce ta damu da ku a shafin mu na Facebook live wato Maryam Bugaje sai Julie Lazarus Gresham wacce ita ce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu wa Mr. Dan Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Nema ilimi fitilar haskawa. Wanda bai gani ma na hangowa. Haske na ilimi waya na shi.